شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا mu da masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa da ku a wannan majalisi na tafsiri a wannan birni na katsina a masallacin bilal bin Raba a wannan rana ta sha uku ko sha hudu ga watan ramadan na shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da talatin ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da goma sha 2018 mun taro a wannan majalisi na goma sha biyu a cikin majalisar da muke gabatar da wannan tafsiri mai albarka jiya mun faro bayani kan ayar wasta'inu bis sabri sala sai ya zamanto lokaci ya yi muka tsaya ƙararren ranar maimaita mana ita ta cewa inu bisabri ku dinga neman taimako bisabri ma'anar asabar wacce take almutabadar ila zihin wacce aka saba da ita a harkokin yau da kullum ta yadda ma'ana idan aka fassara kalma asabar ana nufin abin da yake da alaka da haƙuri inda a darasin da ya gabata muka bayani cewa haƙuri iri uku ne akwai haƙuri game da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala tana buƙatar haƙuri ta inda in dai baka yi haƙuri ba ba za ka iya yin sallah ba ba za ka iya yin azumi ba ba za ka iya fitar da zakka na wani abu daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta ka da shi ba sannan akwai haƙuri game da saɓan Allah subhanahu wa ta'ala saboda wasu abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta abubuwa ne waɗanda rai yana son ya aikata su wannan yasa in mutum bai yi haƙuri ba to zai iya faɗawa cikin haramun sannan na uku shine haƙuri game da cutar da mutane suke yi maka wanda muna cikin bayanin wannan ne allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara jiya lokaci ya halinsa zamantakewa da mutane yana buƙatar haƙuri duk mutumin da ba shi da haƙuri to zai zamanto cewa yana yawan samun matsaloli da kuma problem da mutane allah maɗaukakin sarki ya yi mutane yawancinsu ba cikakku ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin da bukari ya rawaito annasu kal ibilil mi'a la takadu tajidu fiha rahila mutane za zaka gansu kal ibilil mi'a ma'ana kamar raƙuma ne guda ɗari da ƙyar ka samu wanda za ka iya hawa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya yawancin mutane suna da naƙasu kowa kuma za ka ga akwai irin naƙasin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto cewa ya yi musu wanda kamar yadda ibn al-qayyim a cikin littafin sana a madarijus salikin ibn al-qayyim ya kasa mutane zuwa gida-gida inda ibn al-qayyim ya ce a cikin mutane akwai wanda za ka gan shi irin yadda kaga alhanzir alade mana haka ɗabi'unsa suke mana irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halarci abubuwa da yawa masu daɗi amma shi alade ba abin da yake ci sai na jasa to wasu daga cikin mutanen haka Allah ya halicce su inda za su ga alkhairin ka guda ɗari to idan suka ga sharrin ka guda ɗaya shi za su yada a cikin mutane akwai wanda za ka gan shi kamar yadda ka ga kare haka yake saboda haka inda zai samu abinci wanda zai ishi mutum ɗari to in dai wani ya kusanto wajen shi zai yi saboda tsananin handama a cikin mutane akwai wanda za ka gan shi yadda ka ga maciji da kunama kullum idan bai cutar da wani da harshen shi ko kuma da hannunsa ba zai ji daɗi ba a cikin mutane akwai wanda e ya zamanto cewa za ka gan shi kamar yadda kaga raƙumi eh, yana da kaushin zuciya da kuma hassada a cikin mutane akwai wanda za ka gan shi kullum fes-fes haka yake ma'ana kullum idan bai yi banna ba baya jin daɗi haka allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutane wannan ya sa mu'amala da mutane yana buƙatar dabaru yana buƙatar abubuwa na hikima domin ya zamanto cewa ka kubuta daga cutar wadda za su yi maka daga cikin abubuwan da mu'amala da mutane take buƙatar shine ka yi ƙoƙari wajen ya zamanto cewa kana yaban mutane ko da kuwa mutanen nan suna da munanan halaye to amma gurin da kasan suna da alkhairai to ka dinga yabansa a gurin wannan zai sa ku zauna lafiya ka san mutum mutumin banza ne ɗari bisa ɗari to amma kuma ka san yana biyayya ga mahaifiyarsa ko kuma yana yin sadaka ga miskinai sai ka dinga yaban shi a daidai nan gurin daga cikin abubuwan da mu'amala da mutane yake bukata shine mu'amala da mutane yana bukata almudara abin da ake nufi da mudara shine wani ya zamanto cewa ka yi mu'amala da shi duk da ba ka san shi amma kawai don gudun sharrinsa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da wani ya yi sallama da ya yi sallama kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce bi'isa akul ashira obi isa isa al ashira mana dan dangi ya taɓe saboda haka annab sallallahu alaihi wasallam da ya fita sai aka ji su suna taraha da wannan mutumin da ya dawo sai na aisha take cewa gashi da ka fita kuna taraha amma kuma kafin ka fita kace kaza kace kaza a kan shi saboda haka sai annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min sharrin nasi man ittaqahu nasu li sharrihi yana daga cikin mafi sharrin mutane wanda mutane mutane suka ji tsoronsa saboda sharrinsa daga cikin abubuwan da za su sauwaƙe maka zamantakewa da mutane ta yadda ba za su cuce ka da yawa ba ya zamanto kana da kyakkyawan zato ga waɗanda kuke mu'amala da su yana da kyau ka dinga yi musu zato mai kyau kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake cewa inda zan ga giya ta zube a gemun ɗan uwana to da na ce inda zan ga giya a gemun dan uwana to da na ce zuban masa ta yi amma ba shan wannan giyar ya yi ba sannan daga cikin abubuwan da za su sauwaƙe ma mutane kar su cuce ka ya zamanto ka dinga gane bambance-bambancen da yake tsakanin mutane kowa ka dinga mu'amala da shi gwargwadon shi idan mutum talaka ne ka san yadda za ka yi mu'amala da shi in malami ne ka san yadda za ka yi mu'amala da shi idan ma mai kuɗi ne ka san yadda za ka yi mu'amala da shi duk mutumin da ka san ba shi da hanyar da zai samu dubu hamsin to in ya zo rancen dubu ɗari kakka ba shi in ba haka ba kuma za ku yi rigima da shi yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmanci a mu'amala da mutane shine ya zamanto kana da ƙarfin tawakkali duk iya sharran da mutane suka kai suna da shi to ka natsu a zuciyarka cewa babu abin da zai same ka sai abin da allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta zai cutar da kai rufi'atil aqlamu wa jaffati so alƙalman da aka rubuta kaddara da su an riga an ɗauke su takaddun ma gaba ɗaya sun riga sun bushe duk lokacin da kake da ƙarfin tawakkali to wannan zai sa ka ji daɗin mu'amala da mutane ko da wani yayi yi alƙawarin zai cuce ka to ka tabbatar da cewa ba zai iya cutar da kai ba sai da abin da allah subhanahu wataala ya cutar da kai saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai kaddara komai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa abdullahi dan abbas a hadisi na goma sha tara wanda nawawi ya kawo shi a cikin littafinsa mai hadisai guda arba'in da biyu yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske a mu'amala da mutane da gujewa cutar wasu shine ya zamanto kana yi musu adalci wani daga cikin mutane za ka ga idan wani ya saba mai so ɗaya to kila har ƙarshen rayuwar shi ma yana zage shi wannan yana daga cikin rashin adalci allah maɗaukakin sarki a suratul ma'ida yana cewa ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada a qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ya ku mutane ku zamanto masu tsayuwa bisa adalci kada kiyayyar da kuke yi wa wasu ta jawo muku ya zamanto cewa idan za ku yi magana a kansu ya zama ba za ku yi adalci ba i'diluhu aqrabu littaqwa ku yi adalci wannan adalcin shine fi kusanci da tsoron Allah subhanahu ta'ala yana da kyau ya zamanto idan aka samu saɓani a tsakanin al'umma kar wannan saɓanin ya hana ka yi mu'amala da wannan kuka samu saɓani da shi kamar yadda yunus as-sadafi yake cewa ban taɓa ganin wanda ya kai imamu shafi'i hankali ba yake cewa mun taɓa yin saɓani da shi akan wata matsala bayan na koma gida sai na ji ana kwankwasa mun ƙofa saboda haka ina buɗewa sai na ga shafi'i ne sai yake ce min ala yumkin an na kuna ikuwa wa in ikhtalafna fi mas'ala yanzu ba zai yi mu zama yan uwan juna ba ko da kuwa mun yi saɓani a mas'ala ne lafiya shine ka dinga yi musu kyauta kama yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tahadu tahabu ku dinga yin kyauta za a so ku kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto cewa ya tabbatar da wasu a musulunci saboda kyautar da yake yi musu Allah ya sanya ɗaya daga cikin nau'uka takwas na waɗanda za a ba wa zakka a ciki akwai wanda ya zamanto cewa bai gama tabbatuwa a musulunci ba a bashi don ya tabbata saboda kuɗi suna canza ra'ayin ɗan adam suna canza ra'ayin ɗan adam allah subhanahu wa ta'ala ya yi ɗan adam da san kuɗi da kuma jin daɗi idan aka ba shi kyauta akwai wani alƙali kamar yadda suke cewa wani wasu mutane suka kai ƙara a kan cewa an rufe musu kare a makabarta suka kai kara cewa an rufe musu kare a makabarta don haka suna ganin lalle wanda ya rufe karen nan sai an yi masa hisabi sai an hukunta shi saboda haka alkalin ya fara tuhumar wanda ya je ya binne karen ya ce masa a ya aka ka je ka binne kare a makabartan musulmai sai mutumin yake cewa ai labai. karan nan ma kafin ya bar duniya ya yi wasiya da cewa akwai dinare dubu ɗaya wacce ya ce a bawa alkali saboda haka alkalin nan da nan sai aka ji shi yana cewa ai ba matsala abin da ka yi na rufe shi a makabarta babu matsala saboda ya yi tunani ya gano cewa wannan karan yana daga cikin salsalar karan ashabul kafi saboda haka jikan karan ashabul kafi ne da haka babu matsala idan ya zamanto cewa an rufe shi a makabartan musulmai to kaga irin yadda dinare dubu ɗaya ta canza shi cikin sauƙi to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ɗan adam wa inna huli hubbil khairi lashadid kaga ma'ana alkhairi a nan gurin shine almal mana Allah ya sanya ɗan adam mai tsanani ne wajen san dukiya yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske a mu'amala da mutane shine kar ka dinga yi musu nasiha a bainar jama'a duk lokacin da wani ya kuskure to in ba ka so ya cutar da kai to ka ja shi gefe kar ka mai nasiha a cikin mutane saboda in ka masa nasiha shi ma zai iya samun wata damar a kanka annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi abu in ya hau bari yakan ce ma balu aqwamin yaf'aluna kaza ma balu aqwamin yashtarituna shurutan laysat fi kitabillah dan haka baya faɗan abin direct yakan yi ƙoƙari wajen sitirta wanda ya yi aibin daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske shine ka dinga mu'amala da mutane a matsayinsu na 'yan adam ma'ana allah maɗaukakin sarki a suratul isra yana cewa wala ramna bani adam tabbas mun girmama ɗan adam don haka duk mutumin da yake so ya ƙasƙantar da ɗan adam to ba za su taɓa shiryawa ba duk wanda yake so ya ga sai ya yi ƙasa da ɗan adam to ba za su taɓa shiryawa da wannan ɗan adam ɗin ba don haka yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da girman gaske shine ko da mutum ka ne ko ma sinjanka ne to ka dinga girmama shi ka dinga kimanta shi ka dinga tuna cewa akwai inda kuka haɗu ta fuska cewa ku duka 'yan adam ne mu'amala da mutane tana buƙatar a hikimomi da kuma tahammuli abin da ya sa allah madaukakin sarki yake amfani da kalmar yini idan zai yi magana a kan ranar lahira saboda kasancewar bayan ta ba wani dare saboda haka Allah subhanahu ta'ala yake ce mata yini ku ji tsoron wani yini wanda la ta nafsun an nafsin shai'a wanda rai ba zai iya amfana wa rai wani abu ba Allah subhanahu ta'ala yana yawan tsoratar da mu game da wannan yinin kuma yana nuna mana cewa mu ji tsoronsa allah subhanahu wataala yana amfani da sunaye da yawa na kambamawa saboda mu gane girman wannan yinin don mu gane cewa lallai wannan yinin yini ne abin tsoro allah ya kira wannan yinin da alƙari'a alƙari'atu malƙari'a wa ma adraka malƙari'a yau ma ya kunun nasu kalfarashil mabuthuth wata kunul jibalu kal ihnil manfush kaga Allah ya nuna maka cewa mutane za su zama kamar fara wacce aka watsa shi kuma dutse shi kanshi zai dinga tashi Kaba yadda yake cewa watar jibala ta sabuha jamidatan wa hiya tamurru marar sahab zaka zaci cewa a dankara take amma kuma za ta dinga yawo kamar yadda girgije yake yawo saboda haka allah yana tsoratar da mu wannan ranar kamar yadda a cikin suratul muzammil yake cewa yauman yaji alul wildana shi ba ranar da za ta zama da yara su zamanto masu furfura Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhan nasu ta rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha وترى sukara سكارى وما walakin na ولكن عذاب الله Allah الله سبحانه ta'ala yana ce mana har mai ciki a ranar zata zamanto cewa ta haifa cikinta kuma zai zamanto cewa mai shayarwa za ta dinga barin abin da take shayarwa za ta dinga barin abin da take shayarwa za ka ga mutane kamar suna cikin maye amma kuma ba a maye suke ba kawai tsananin azaba ce ta Allah subhanahu wata'ala da zai yi wa bayinsa a wannan ranar Allah ya kira ta da yau matanat ya kira ta da yau matubula sara'ir ma'ana ranar da ake tonan asiri ya kira ta da hafizatur rafi'a ma'ana ranar da wasu mutane waɗanda ake ganin su maɗaukaka za Allah subhanahu wa ta'ala yana tsoratar da mu game da lahira kamar yadda yake cewa wata yawman turja'una fihi ilallah thumma waffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ku ji tsoron ranar da ake komawa da ku zuwa ga Allah thumma waffa kullu nafsin ma kasabat sannan kuma kowace rai a wannan ranar za a cika mata abin da ta kasance tana aikatawa wahum la yuzlamun Allah maɗaukakin sarki yake cewa su ba za a zalunce su ba saboda haka ba abin da za a tauye wa mutane a wannan ranar saboda haka Allah subhanahu ta'ala yana nuna mana cewa lallai mu yi ƙoƙari mu tanaji abin da za mu amfana da shi a wannan ranar ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad ya ku mutane mutane ku ji tsoron Allah wal tanzuru nafsun ma kaddamat lighat kuma mutane kowanne rai ya dinga kallon abin da ya gabatar saboda ranar gobe wato ranar alkiyama don haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda ya kamata mu lura da su Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala yuqbalu minha shafa'a a wannan ranar ba za a taɓa ansa ceto ba daga kafiri kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin a suratul muddathir fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'i a can kuma surar shu'ara suke cewa lana min shafi'in wala sadiqin hamim ba mu da waɗanda za su cece mu wala sadiqin hamim ba mu da wani aboki hamim wanda yake masoyi saboda haka duk wanda yana daga cikin abubuwan da Eh, yake nuna mana bala'o'in da suke cikin alkiyama ta yadda waɗanda suke kafirai ba za su taɓa samun wanda yake zai cece su ba amma waɗanda suke musulmai to akwai ceto iri wajen tara wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wanda daga ciki wasu za su faɗo allah maɗaukakin sarki shi ma zai yi ceto a ƙarshe kamar yadda ya zo a cikin hadisi za a ce da allah subhanahu wa ta'ala shafa'atil mala'ikatu wa shafa'al mu'minun wa shafa'an nabiyyun wa lam yabqa illa arhamur rahimin mala'iku sun yi ceto kuma su ma muminai sun yi ceto ba wanda ya rage yanzu ya yi ceto in banda wanda ya fi kowa rahama saboda haka Allah subhanahu ta'ala sai ya ceto wasu mutane kada adu humaman abin da ake nufi da humaman a nan mana sun riga sun babbaki saboda haka sai Allah subhanahu ta'ala sai ya kaddara sai a fito da su daga ah, kada yi yadda kuke yi wa wasu da jawo ku ya zamanto cewa idan za ku yi magana a kansu ya zama ba za ku yi adalci ba i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci wannan ne shine fi kusanci da tsoron Allah subhanahu wa yana da kyau ya zamanto idan aka samu sabani a tsakanin al'umma kar wannan sabanin ya hana ka yi mu'amala ta ce kuka samu sabani da shi kamar yadda yunus as-sadafi yake cewa ban taba ganin wanda ya kai imamu shafi'i hankali ba da yake cewa mun taba yin sabani da shi akan wata mas'ala bayan na koma gida sai na ji ana kwankwasa min kofa saboda haka ina buɗewa sai na ga shafi ne sai yake ce min ala yankin an na kona ikuwa wa in fi mas'ala yanzu ba zai yi mu zama yan uwan juna ba ko da kuwa mun yi samani a mas'ala yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske idan kana so ka zauna da mutane lafiya shine ka dinga yi musu kyauta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ta tahabu ku dinga yin kyauta za a so ku kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya to cewa ya tabbatar da wasu a musulunci saboda kyautar da yake yi musu Allah ya sanya ɗaya daga cikin nau'uka takwas waɗanda za a bawa zakka a ciki akwai wanda ya zamanto cewa bai gama tabbatuwa a musulunci ba a bashi don ya tabbata saboda kuɗi suna canza ra'ayin ɗan adam suna canza ra'ayin ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ɗan adam da son kuɗi da kuma jin daɗi idan aka ba shi kyauta akwai wani a alƙali kamar yadda suke cewa wani wasu mutane suka kai ƙara akan cewa an rade an rufe musu kare a makabarta suka kai kara cewa an rufe musu kare a makabarta don haka suna ganin lalle wanda ya rufe karen nan sai an yi masa hisabi sai an hukunta shi saboda haka alƙalin ya fara tuhumar wanda ya je ya binne kara ya ce masa a ya aka yi kaje ka binna kare a makabartan musulmai sai mutumin yake cewa ayyalla karen nan ma kafin ya bar duniya ya yi wasiya da cewa akwai da dubu ɗaya wacce ya ce a bawa alƙali saboda haka alƙalin nan da nan sai aka ji shi yana cewa ai ba matsala abin da yi na rufe shi a makabarta babu matsala saboda ya yi tunani ya gano cewa wannan karan yana daga cikin salsalar karen sahabin kari. saboda haka shi kan karan sabon kafu ne da haka babu matsala idan ya zama to cewa an rage shi a makabartan musulmai to kaga irin yadda dinare dubu ɗaya ta canza shi cikin sauki to haka Allah subhanahu wa ta'ala yayi ɗan adam wa innahu li hubbil khairi la shadid kaga ma'ana alkhairi anan gurin shine almal mana Allah ya sanya ɗan adam mai tsanani ne wajen san dukiya yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske a mu'amala da mutane shi shine karka dinga yi musu nasiha a bainar jama'a duk lokacin da wani ya kuskure in ba ka so ya cutar da kai to ka ja shi gefe kar ka mai nasiha a cikin mutane saboda in ka masa nasiha shi ma zai iya samun wata damar a kanka annabi sallallahu alaihi wa sallam idan akai abu in ya hau bari yakan ce ma ba lu aqwamin yaf'aluna kaza ma ba lu aqwamin yashtarikuna shurutan laysa fi kitabillah dan haka baya faɗan abin da ya yakan yi kokari wajen sitirta wanda ya aibar daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske shine ka dinga mu'amala da mutane a matsayin su na 'yan adam ma'ana Allah madaukakin sarki a suratul Isra yana cewa wala qad ramna bani adam tabbas mun girmama dan adam dan haka shin mutumin da yake so ya kaskantar da dan adam to ba za su taba shiryawa ba duk wanda yake so ya ga sai ya yi ƙasar ɗan adam to ba za su taɓa shiryawa da wannan ɗan adam ɗin ba don haka yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da girman gaske shine ko da mutum yaran ka ne ko ma jan ka ne to ka dinga girmama shi ka dinga imanta shi ka dinga tuna cewa akwai inda kuka haɗu ta fuska cewa ku duka yan adam ne mu'amala da mutane tana buƙatar a hikimomi da kuma tahammuli duk lokacin da dan adam ya maka wani abu to ka dinga tuna wasu kofi da Allah ya jefe shi da su a cikin alkur'ani wannan zai sa ka ji sauki idan dan adam ya maka mutunci ka dinga tuna cewa Allah dama a cikin suwatul azab ya siffanta dan adam da cewa innahu kana zaluman jahula dan adam mai yawan mutunci ne kuma mai yawan zalunci ne sannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske shine idan kaga ga dan adam ko kuma mutane suna yawan zagin ka to ka yawai yawaita istighfari mana duk sanna mutane suke yawan zagin ka to babban abin da ya kamata ka dinga yawan istighfari zai iya yiwuwa akwai wani abu da kai wa Allah Allah ya haɗo ku da mutane kamar yadda ibn qayyim ya kawo wata kissa mai ban mamaki yake cewa akwai wani daga cikin magabata wani ya zage shi sai yake ce masa dan jira a nan saboda haka sai ya shiga cikin ɗaki ya shiga cikin gidan shi ya ne istighfari da ya fito sai mutumin ya kasa zage shi sai yake ta mamaki ya aka ya kasa zagin sa sai yake cewa tubtu ila Allah alladhi sallaka alayya ai na tuba ne zuwa ga Allah da ya dora ka a kaina wannan ya sa ibn taymiya a cikin littafin sa alwasiyatu sughra yake cewa duk mutumin da mutane suke zagin sa shi ma ya ci gaba da zagin su to fa'alam anna musibatahu musibatu to tabbas ka san wannan mutumin eh, yana cikin musiba dan haka wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske wanda ya kamata mutum ya kula da shi ta yadda zai samu sauki wajen cutarwa da mutane za su masa Allah subhanahu wa ta'ala ce ku dinga neman taimako da hakuri wasala da kuma sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam duk lokacin da wani abu ya dame shi yana tashi zuwa sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cewa da bilal asli salata arina biha ya kai bilal ka sayar da sallah ka fitashe da mu da ita wa inna la kabiratu illa ala al sallah tana da nauyi in ba ga waɗanda suke da tsoron Allah ba allazina yazunnuna annahum mulaqatu rabbihim wa la sadiqin yin su ne waɗanda suke da tabbas suka tabbatar da cewa tabbas za su haɗu da ubangijinsu wa'annahum ilayhi raji'un kuma za su koma zuwa gare shi a nan gurin kalmar zan kamar yadda suke faɗa tana nufin alyaqin mana suna da tabbacin za su haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani isra'ila ya bani isra'ila isra'ila ya ku ƴaƴan yaqub wato yahudu da nasara uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imar da na yi muku ta inda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya manzanni da yawa a cikin su wa annani faddaltu kuma alal kuma na fifita ku akan talikai menene ma'anar na fifita ku akan talikai wasu malaman tafsirin suna cewa abin da ake nufi da talikai a nan gurin ana nufin talikan zamanin saboda al'umma annabi sallallahu alaihi sallam ita ce ta kowace al'umma alkhairi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin akwai malaman da suka ce ta fuskar da Allah ya fifita banu Isra'ila ta ragowar mutane shine kasancewar banu Isra'ila Allah subhanahu ta'ala ya sanya mafiya yawancin annabawan da ya aiko suna cikin banu Isra'ila ne kamar yadda annabi Musa yake cewa da su yadda Allah ya kaito a suratul Ma'ida wa isqala Musa li qaumihi ya qaumi اذكروا alaykum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum وجعلكم wa ja'alakum atakum mulukan wa atakum ma lam yuti ahadan min alamin saboda kaga Allah madaukakin sarki ya fita su ta wannan bangaren kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisi kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya banu isra'ila annabawa ne suke shugabantarsu saboda haka duk lokacin da wani annabi ya mutu sai allah ya aiko da wani annabi kaga akan aiko da annabawa biyu ma a lokaci guda wanda banu isra'ila sun samu wannan niza kaga annabi harun da kuma annabi musa tare aka aiko su haka na akwai wasu malaman da suke cewa shi kanshi shi kanshi yusha'u shi ma annabi ne kuma shi ma a zamanin annabi musa aka aka wannan din shi aka aiko shi haka su zarkefal duk suna daga cikin annabawa na banu isra'ila don haka wannan yana daga cikin fifikon da Allah subhanahu ta'ala ya yi bani Isra'ila wanda annabawan da Allah subhanahu ta'ala ya zamanto cewa ya aiko su a cikin larabawa su waɗannan annabawa Allah madaukakin sarki bai sanya su suna da yawa sosai ba dukkan su waɗannan annabawan ba su wuce a kirga ba sabanin annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto cewa ya aiko su a cikin banu Isra'ila wanda suna da yawa ya ishe ka kawai da Allah maɗaukaki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk lokacin da wani annabi ya rasu to sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya turo wani annabin ya zamanto ya maya makwafinsa kaga wannan yake nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita su da annabawa waɗanda bai bawa ragowar al'ummomi ba wanda idan ka kalla kusan 中継で annabawan da suke cikin laraba ba su goma ba ko kusa da haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa anni faddaltu kuma alal alamin kuma na fifita ku akan al'alami ma'ana ko dai ya zama ta alifar da suke zamanin su ko kuma ya zama gaba daya mutanen da Allah ya halitta ta fuska cewa su ne suka fi kowa yawan annabawa na wata koyo mai Wow. wattaqu yawman ku ji tsoron wani yini mala'iku sun yi ceto kuma abin da yasa Allah madaukake sarki yake amfani da kalmar yini idan zai yi magana akan ranar lahira saboda kasancewar bayan ta ba wani dare saboda haka Allah subhanahu wataala yake ce mata yini ku tsoron wani yini wanda lafi tajzi nafsun an nafsi shai'a wanda rai ba zai iya amfana wa rai wani abu ba Allah subhanahu wa ta'ala yana yawan tsoratar da mu game da wannan yinin kuma yana nuna mana cewa mu ji tsoransa Allah subhanahu wa ta'ala yana amfani da sunaye da yawa na kambamawa saboda mu gane girman wannan yinin don mu gane cewa lallai wannan yinin yini ne abin tsoro Allah ya kira wannan yinin da alƙari'a alqari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش kaga Allah ya nuna maka cewa mutane za su zama kamar fara wacce aka wata shi kuma dutse shi kanshi zai dinga tashi kamar yadda yake cewa wataral jibala tahsabuha jamilatan wa hiya tamurru marra sahab za ka zaci cewa a dankara take amma kuma za ta dinga yawo kamar yadda girgije yake yawo saboda haka Allah yana tsoratar da mu wannan ranar kamar yadda a cikin suratul muzammil yake cewa yawman yaji alil wildana ba. ranar da za ta zama da yara su zamanto masu furfura Allah wajen sarki yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim يوم wata تذهل كل موضعة عما أرضى وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Allah subhanahu wa ta'ala ce mana har mai ciki a rana za ta zamanto cewa ta haifa cikinta kuma zai zamanto cewa mai shayarwa za ta dinga barin abin da take shayarwa za ta dinga barin abin da take shayarwa za ka ga mutane kamar suna cikin maye amma kuma ba a maye suke ba kawai tsananin azaba ce ga Allah ba wata'ala da zai yi wa bayansa a wannan rana Allah ya kira ta da yau matana ya kira ta da yau tubular sara'ir ma'ana ranar da ake tunan asiri ya kira ta da fatibatun rafiya ma'ana ranar da wasu mutane waɗanda ake ganin su maɗaukaka za su zama makasanta a ranar akwai kuma mutanen da ake ganin su yi a duniya amma ranar sai a gan su maɗaukaka wannan duk allah subhanahu wataala yana tsoratar da mu game da lahira kamar yadda yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ku ji tsoron ranar da ake komawa da ko zuwa ga allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kuma kowace rai a wannan ranar za a cika mata abin da ta kasance tana aikatawa wa hum la yuzlamun Allah madaukakin sarki yake cewa su ba za a zalunce su ba saboda haka ba abin da za a tauye wa mutane a wannan rana saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana cewa lallai mu yi kokari mu tanaji abin da za mu amfana da shi a wannan ranar ya ayyuha allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ya ku mutane mutane ku ji tsoron Allah wal tanzuru nafsun ma qaddamat lika kuma mutane kowanne rai ya dinga kallon abin da ya gabata saboda ranar gobe wato ranar alkiyama dan haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda ya kamata mu lura da su Allah subhanahu wataala yana cewa wala yuqbalu minha shafa'a a wannan ranar ba za a taɓa an ceto ba daga kafin a can kuma shu'ara yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa a cikin suratu suratul mudaththir fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'i a can kuma surar shu'ara suke cewa fama lana min shafi'in wala sadiqin halim ba mu da waɗanda za su ce mu wala sadiqin hamim ba mu da wani aboki hamim wanda yake masoyi saboda haka duk wanda yana daga cikin abubuwan da yake nuna mana bala'o'in da suke cikin alkiyama ta yadda waɗanda suke kafirai ba za su taɓa samun wanda yake zai cece su ba amma waɗanda suke musulmai to akwai ceto iri wajen tara wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yi wanda daga ciki wasu za su faɗo allah maɗaukakin sarki shi ma zai yi ceto a ƙarshe kamar yadda ya zo a cikin hadisi za a ce da Allah subhanahu wa ta'ala shafa'atil mala'ikatu wa shafa'al mu'minun wa shafa'an nabiyyun wa lam yabqa illa arhamur rahimin mala'iku sun yi ceto kuma su ma muminai sun yi ceto ba wanda ya rage zai ceto in banda wanda ya fi kowa rahama saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya ceto wasu mutane kada abi humaman abinda ake nufi da humaman anan mana sun riga sun babbake saboda haka sai Allah subhanahu wataala sai ya kaddara sai a fito da su daga wuta ta yadda Allah madaukakin sarki zai saka su a cikin aljanna Allah ya ce wala yi yunqazu minha adlu kuma ba za a anshi wata fansa ba ma'ana ko da sun banshi kansu da duk abin da yake duniya ba za a ansa ba Allah yana cewa a cikin suratul ma'ida innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim waɗanda suka kafirce to inda zai zamanto cewa za su ceci kansu da duk abin da yake cikin ƙasa to ba za a ansa ba Allah madaukakin sarki a wata aya ta surat ali imran yana cewa innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffaru yuqbala min ahadihim mil al ardi dhahaban mil al ardi dhahaban ولو ابتدى به إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض wala ولو ابتدى به suka mutu suna كافرين to ko da za su fanshi kansu da cikin ƙasa na zinare to Allah madaukakin sarki ba zai yadda su fanshi kansu da wannan ba shine ma'anar wala yu'khazu min ha'adu ma'ana rai ba za a shi wata fansa daga ita ba Allah madaukakin sarki yake cewa wala hum yunsarun sannan kuma ba za su taɓa samun mataimaki ba ba wanda zai taimake su kamar yadda Allah yake cewa a suratul barik kama lahu min quwwatin wala nasir ma la tanasarun a cikin suratul wasafat falawla nasarhum alladhina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha a cikin suratul al-ahqaf saboda haka babu wanda zai iya taimako taimakonsu babu wanda zai iya ba su gudunmawa saboda sun raga sun zamanto cewa Allah ya basu idan Allah ya taimake ka ba wanda zai iya ta'ad da kai shi yasa kuka ga annabi Musa yana jinjiri yana cikin wani abin wani kwali ko kuma wani sundu wanda mahaifiyarsa ta jefa shi a cikin ruwa amma da ita Allah yana tare da shi Allah maɗaukakin sarki ya tsirantar da shi amma shi kuma fir'auna da karfin shi da komai ya shiga wannan ruwan da Allah ya tseratar da annabi Musa yana jinjiri amma saboda Allah baya tare da shi amma Allah ya halaka da shi da haka in Allah yana tare da kai to ba wanda zai tabar da kai in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurkum min ba'd idan Allah subhanahu wataala yana tare da kai ya taimake ka ba wanda zai tabar da kai shi yasa kun ga annabi yunus da kifi ya haɗe shi da ike yana tare da allah subhanahu wa ta'ala sai allah malaukakin sarki ya tseratar da shi saboda haka yake cewa wa zannuni izaba mughadiba ka ambata zannun ma'abucin kifi wato yunus kenan izaba mughadiban shi shine yana jin haushin mutanensa su ma mutanen shi suna jin haushinsa shine ma'anar mughadiban fa zanna allan naqdira alai yayi zaton ba za mu ta masa ba fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin ya kira Allah ya roki Allah to da yake yana tare da Allah kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul safa sai Allah ya tsiratar da shi alaula annahu kana min musabbihin in banda yana ambatan mu yana tsarkake mu to lalabi ta fi batnihi ila yawmi ba'sun to da ya zauna a cikin kifin har zuwa ranar tashin alkiyama kama da yake yana tsarkake mu yana ambatan mu yana girmama mu shi yasa sai muka tseratar da shi har ma muka sanya mata muka sanya mai wata bishiya wacce zai ci ya zamanto ya samu karfi bana basnahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin Allah madaukakin sarki yake cewa wa iz wa iz musulmai bai ce wajen wanda

banu isra'ila yahudu da nasara 'ya'yan annabi yaqub irin ni'imomin da ya musu duk da cewa wannan ayat tana magana ne akan yahudu kawai saboda allah yana cewa wa izina jaina min ali fir'aun tunda yahudawa su ne waɗanda aka aiko musu da annabi musa allah yake cewa ku ambata lokacin da ya zamanto mun tseratar da ku daga fir'aun mutanen fir'auna ya sumuna ku su al'azab wanda waɗannan mutanen fir'auna ɗin suna ɗanɗana muku azaba na yuzabbihuna abna'ahum wa na nisa. suna yanka duk ƴaƴa maza waɗanda aka haifa daga cikin banu isra'ila wa yastahayuna nisa suna barin kuma ƴaƴa mata mana suna yanka maza suna yanka ƴaƴa mata kamar yadda bayani ya gabata saboda akwai bokan fir'auna da ya zo ya ce masa akwai wani yaro da za a haifa a cikin banu isra'ila wanda mulkinka zai tafi a hannunsa wannan ya sa banu isra'ila ya yi kokarin kawai ya hallaka duk wani yaro da za a haifa saboda haka duk lokacin da mace ta samu ciki tana cikin tashin hankali idan kuma allah madaukakin sarki ya kaddara ta haifi namiji to zai zamanto tana cikin bala'i da kuma tashin hankali saboda haka Allah yake cewa mun tseratar da ku daga shi da inda muka hallakar da shi Allah madaukakin sarki yake cewa wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim malamai sun yi sabani me ake nufi da bala'un a nan gurin amma dai a zahiri fassara da tafi shine za a iya fassara bala'un a nan gurin da ni'ima mana wa fi kun bala'un min rabbikum azim a cikin wannan abin da Allah ya yi muku akwai ni'ima wacce ta zo daga ubangijinku wanda yake mai girma saboda mutum idan ya zamanto cewa duk lokacin da ya samu ɗa zai zamanto cewa yana cikin damuwa da tashin hankali amma kuma Allah subhanahu wataala ya zo ya tseratar fitar da shi daga wannan to kaga wannan zai zamanto cewa a ya samu jin daɗi don haka ni'ima ita ma tana iya ɗaukar kalmar bala ita kalmar bala a larabci ana amfani da ita a sharri da kuma alkhairi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa cikin suratul anbiya wa nabluukum bisharri wal khairi fitna saboda haka ana amfani da kalmar bala'i a matsayin sharri ko kuma alkhairi saboda asalin kalmar bala a lugar larabci tana nufin alittiba ma'ana jarrabawa ita kuma jarrabawa tana iya kasancewa a cikin alkhairi kamar yadda tana iya kasancewa a cikin sharri shi yasa dukiya da kuɗi da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba wa mutane gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala yana ba su ne ba don wani abu ba illa saboda ya zamanto cewa ya jarraba su walau basatallahu rizqa li ibadihi labazaw fil ardh saboda haka da wanda aka ba wa kuɗi da wanda aka ba shi talauci duka gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya jarraba su ne don haka ya yi daidai idan ka fassara kalmar bala a nan gurin da cewa ni'ima ne akwai wani lokaci da ya zamanto cewa akwai wani lokaci da ya zamanto cewa an je masallacin juma'a sai liman ya zamanto bai zo ba da liman bai zo ba sai aka ta hangawa ana so a samu wani wanda zai hudu ba juma saboda haka sai wani mahaukaci ya ce a bashi shi zai yi hudu ba juma wasu suka ce ka a bashi wani mutum ya ce ba matsala a bashi ya tashi ya hudu ba juma saboda haka da ya tashi ya fara hudu ba juma sai ya ce alhamdulillahi الحمد لله الحمد لله الذي جعلكم من اثنين وقسمكم اسمين جعل منكم أغنياء ليشكروه وجعل منكم الفقراء وجعل منكم الفقراء ليصبروا فلا الأغنياء شكروا ولا الفقراء صبروا لعنكم الله جميعا قوموا إلى السلام ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicce ku daga abubuwa guda biyu sannan kuma ya raba ku gida biyu ya sanya a cikin ku akwai masu kuɗi saboda su gode masa ya sanya kuma a cikin ku akwai talakawa su kuma dan su haƙuri da talaucinsu ya ce talakawan ba su haƙuri ba su ma masu kuɗin ba su gode wa Allah ba ku duka Allah ya ne muku ku tashi mai sallah saboda haka Ka kaga idan ka kalla wannan abin da ya faɗa a hudu basa duka daidai ne in ka cire ƙarshen abin da ya faɗa haka duka biyu duk abin da ya faro daga hudu basa duk da mahaukaci ne daidai ne kawai tsinuwar da ya ta ƙarshe ita ce kuskure saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala da kuɗi da kuma a. Ah, talauci da ya sanya wa mutane kamar yadda mawakacin nan ya bayyana a cikin hudubarsa duka gaba ɗaya bala'i ne duka jarrabawa ce saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi ya nuna daga cikin waɗanda za su shiga wuta akwai ailun mustakbir akwai matalauci kuma mai girman kai so kaga talauci ma zai iya kai ka zuwa ga wuta kamar yadda shi ma kuɗi idan baka yi amfani da su yadda ya kamata ba zai kai ka wuta annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a cikin hadisi almuksiruna na muksilluna na qiyama masu kuɗi a duniya su ne talakawa rana alkiyama illa man kala haka wa haka sai wanda ya kyauta nan ya yi kyauta nan da haka duk abinda mutum allah ya ajiye shi to allah maɗaukacin sarki ya jarrabe shi ne wannan yasa za mu fassara wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim tabbas a cikin tseratarwar da ya muku daga fir'auna akwai ni'ima wacce take mai girma da ta zo daga ubangiji wai fara wa lokacin da ya zamanto muka muku ni'ima ta inda muka buɗa muku ruwa muka tseratar da ku kuma kuka fita daga wannan ruwa bayan kun fita wa agraqna ala fir'auna muka zamanto cewa su kuma mutanen fir'auna muka nutsar da su wa tuntun kuma kuna gani ido da ido yana daga cikin manya-manyan abin farin ciki ya zamanto a yi wa makiyinka ukuba a ka'idanka shi sa Allah subhanahu ala ya ambaci wannan a matsayin ni'ima ya ce wa an tuntan zurun alhalin kuna ganin abin da yake faruwa ido na ganin ido ido na ganin ido saboda kamar yadda eh, ya gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da cewa annabi musa ya buga sandarsa a cikin ruwa وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم muka ce da annabi Musa ya buga sandarsa a cikin wannan ruwan da haka da ya buga sai ruwan ya dare suka shiga saboda haka da suka shiga sai bayan Allah ya tseratar da su sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa fir'auna ya shiga da mutanensa su kuma gaba da Allah subhanahu wa ta'ala ya ya halakar da su hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin al'ana wa qad asayta sai da ya zama ya nutse tukunna sannan ya ce ya yi imani yanzu kaga wannan ita ma ni'ima ce mai girman gaske wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa waɗannan banu isra'ila wacce ya kamata su gode masa tunda in ban da hikima Allah ya za a ce baka da wata hanyar da zaka fita daga gari sai katon kogi kuma ka shiga ta kogin ka wuce lafiya ba abin da ya same ka abu wannan ni'ima ce babba wai zuwa adina musa wai lallai mu mu tanaji abin da za Allah maɗaukakin sarki ya umarci Musa da je wajen ubangiji inda ya je tsawon kwanaki arba'in kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa suratul araf wa wa'adna musa 30 lailatan wa atmamna bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laila saboda haka ya tafi wajen ganawa da ubangijinsa tsawon kwana arba'in amma da ike banu isra'ila kangararru ne kawai sai suka ci gaba da bautawa dan maraki kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin suratu tsaha ya ce da annabi musa wa ma ajalaka an qaumika ya musa me yasa yi gaggawa kamar mutanen ka qala hum ulai ala asali. wa ilai ka rabbi litarda ai suna kan tabarkin da na basu amma ya allah na yi gaggawa ne na taho wajen ka litarda dan ka yadda da ni قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين Allah ya ce ka je mun fitina mutanen ka fa bayan ka wa adallahum samiri kuma gashi nan wani da ake ce mai samiri ya batar da su saboda haka annabi Musa ya koma ransa bace ni wajen ya je ya tambayi Annabu harun da shi ya bar shi a matsayin wakili ya ce ya harunu ma mana aka izra aita dallu allah A afa sai ta amri me yasa baka gaya min ba me yasa baka bi ni ka gaya min abin da yake faruwa ba ya ce ya muna umma la ta'khuz bi lihiyati wa la biras ya kai dan dan uwana kar kai ruko da kaina saboda kamar yadda ya zo a cikin آية سورة العرب وأخذ برأس أخيه يجره إليه يا رب كان سينا جرجزاوا سوى ذاك يجي كذا كي ربو دكينا كذا كما كي ربو تجيمونا kamar da malamai suke faɗa wannan aya tana nuna tun annabawa su ma suna tsaye da gemu da aka duk wannan baya tsayar da gemu to yana kamance kamanceceniya da mace ne tunda ita mace ce ba ta da gemu wannan yana daga cikin abin da yake nuna mazakuntar mutum ya zaman to yana da gemu wannan yasa duk matar da ta da gemu za ka ganta ita kuma ba ta cika mace yadda ya kamata ba saboda haka yake tambayar sa me ya faru saboda haka ya ce ya yi iya baki sa amma abin ne ya gagare shi sai ce ba ma buka ya sami to kai samiri menene abin da ya faru sai ce basurtu bi malam yafsuru bi na ga abin da basu gani ba saboda haka to qabbatan min asari rasul har zuwa karshen kissa saboda haka karshe ne annabi Musa ya kona aka kona wannan dan marakin aka zubar da tokashi Allah subhanahu wataala ya ya nisantar da su daga wannan bautar dan maraƙin duk da cewa Allah ya yi musu kuba daga baya kamar yadda ya faɗa shine ma'anar wa idwa adina musa arba'ina lailatan ku ambata lokacin da muka yi alkawari na ganawa da annabi musa tsawon kwanaki arba'in amma kuma sun mata fastumul ijla ku kuma sai kuka riƙi dan maraƙi a matsayin abin bauta wa antum zalimun kuna azzalimai kuma kuna sun ma'afauna amurkum sannan muka yi muku afuwa bayan haka la'allakum tashkurun ko fa gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wa idza ataina wa in ataina musa kitaba wa qala la'allakum tahtadun wa iz atayna musa alkitaba kuma ku ambata lokacin da muka ba wa annabi musa alkitab abin da ake nufi da alkitab a nan gurin shine at-taura wal qur'ana sannan kuma muka ba shi abin da zai rabe tsakanin gaskiya da kuma ƙarya abin da zai rabe tsakanin shiriya da kuma bata la'allakum tahtadun mun ba da wannan littafin ba don wani abu ba illa saboda ya zamanto cewa kun Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabi Musa littafin ne ba don wani abu ba illa saboda su shirya kuma ya ba shi littafin ne bayan sun tsira daga fir'auna bayan sun fito daga kogi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da wannan littafin dan su amfani da shi amma kuma da yake kangararru ne kamar yadda za mu gani ayoyin da za su zo nan gaba ba su cika yin aiki da littafin ba har ma akwai lokacin da annabi Musa ya ce musu su je su shiga wata alkarya suka ce da shi barza anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun da kai da ubangijinka ku je ku yaƙi mu muna nan ba inda za mu saboda haka Allah subhanahu ta'ala yana yawan bamu waɗannan labaran wanda kuma waɗannan labaran za su amfane mu sosai a rayuwar da muke yanzu da yahudu da nasara irin yadda suke kiyarda da Allah suka yi masa biyayya to haka mu ma yanzu yahudu da nasara da muke rayuwa da su to duk iya yadda arne ya nuna yana son to ka tabbatar da cewa yana so ne ka ba sa ko kuma yana da wata maslaha da zai samu a wajenka walantar ba عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يهود da nasara ba za su taɓa yadda da kai ba sai fa idan za ka ba addinin su ne Allah yake cewa wa isqala Musa li qaumihi muhammad ka ambata lokacin da annabi musa ya ce da mutanensa ya kauni ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum bittikhazikum al-ijl tabbas kun zalunci kanku saboda kun rike dan maraki a matsayin abun bauta fatubu ila bari'ikum dan haka ku yi kokari ku tuba zuwa ga bari'ikum bari shine wanda ya halice ku wanda ya kirkire ku saboda ku tuba izuwa gare shi ta yaya za ku tuba Shi shine faktulu anfusakum ku kashe kawunan kamar yadda malaman tafsiri da yawa daga cikinsu suka faɗa shine abin da ya faru bayan sun bauta wa wannan dan marakin saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya umarci waɗanda ba su dauka ba su bauta wa dan marakin nan ba su dauki a makamai saboda haka a shiga duhu a dinga kashe juna saboda haka haka ya faru akwai kuma malaman da suka ce gaba ɗaya su ne suka haɗu aka dinga kashe juna saboda haka kamar yadda wasu suka faɗa Allahu a'lam yadda malaman tafsiri suka faɗa tare da cewa ban ga wani hadisi da suka rawaito akan haka ba sai da aka kashe kwacin mutum dubu saba'in sannan annabi musa ya nuni da cewa a tsaya akan haka sannan aka tsaya saboda haka allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu cewa wannan shine tubau wannan shi zai nuna maka irin rahamar da al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam take ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sufofinsa waya zau anhum israhum yana saukarwa da mutane wahala wal aghlal allati kanat alayhi wannan yana daga cikin sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sunan zunubi suka aikata amma sai aka ce fara wannan zunubin shine su haɗu su ta kashe junansu su su dinga kashe su kaga wannan ba karamin bala'i ne wannan zai nuna maka rahama da kuma jin daɗi da mu muke ciki kamar yadda ibn kathir ya faɗa a da can idan ya zamanto mutum ya zunubi a banu isra'ila ko ya zina kawai da safe zai ga rubuta a kofar gidan so ya yi yasa amma kowa sai ya sani so mu kaga da ike muna cikin rama Allah madaukakin sarki sai ya ce ma duk wanda ya aikata zina kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fal yastatir bi sitrillah ya sitirtu da sitirar Allah ma'iz ma da ya zo har gida har wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa ya yi zina annabi sallallahu alaihi wasallam tambayar shi ya dinga ya dinga neman masa mafita ya ce a bika junun kana da hauka ne a kanka inda ya ce yana da hauka shi kenan da kawai shi kenan ba matsala amma kuma sai ya zamanto cewa sai ya zamanto cewa sai ya nuna cewa ai ba ba hauka bane tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a je a jefe shi da aka tafi wajen jefe shi ya ji zamu jifa ya gudu safai suka kawo suka kashe shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce halla taraktumuhu fa tubu fa ya tubu Allahu alaihi ya tubu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi tubansa kaga wannan yake nuna maka cewa kenan duk abubuwan da mutum ya yi allah subhanahu wa ta'ala zai iya zamanto cewa ya anshi tubansa allah subhanahu wa ta'ala kuma ya fi masa abin da ya amma su kaga irin hukumar da allah subhanahu wa ta'ala ya musu kamar yadda wasu malamai suka faɗa a zamanin ban isra'ila idan mutum fitsari ya taɓa tufan to sai ya yanke daidai gurin idan kuma fitsari ya taɓa jikin shi to sai ya taɓarta nan gurin har sai jini ya fito sannan gurin zai zama mai sarki mu da ka yayyafa ruwa ka wuce gurin to kaga wannan duk yana daga cikin alkhairin wannan annabin da Allah subhanahu wataala ya zamanto cewa ya aiko mana mai sultum ya Musa kuma wa in kuntum ya Musa ba wanda ya rike zai ce banda wanda ya kuku saboda Allah subhanahu sai ya ce mutane wa in isra'ila ku tuna abin da kakanninku suka yi lokacin da suka ce da annabi musa lan nu'mina laka hatta allah jahara mu ba za mu imani da kai ba har sai mun ga allah ido da ido annabi musa bayan mutanensa sun bauta wa dan maraƙi saboda haka sai aka ce ya zaɓi mutum saba'in daga cikinsu don su je su ba da uzuri a wajen Allah kamar yadda Allah yake cewa suratul araf wahtara musa wahtara musa qaumahu sab'ina rajulan li miqatina saboda haka aka ce mutum saba'in masu hankali masu alkai manyan mutane masu dattaku a zaɓe shi su je su ba da uzuri a wajen Allah amma da suka je tare da annabi Musa har ma sun ji annabi Musa yana magana da Allah amma ya suka ce kai kaga Musa tunda muka zo nan gurin in dai ba mun ga Allah ba za mu yadda ba da shi kuma Allah la tudire ko al ko annabi Musa ma bai iya ganin shi ba saboda haka fa aka zatu ba ka zatkum sa'ika kawai sai Allah ya aiko da wata tsawa daga sama wa antum zurun kuna ganin ta Allah ya kashe su su duka duk gaba ɗaya su saba'in ɗin zaɓa ku suka mutu annabi musa ya kama kuka hankalinsa ya tashi kamar yadda wasu malaman tafsirin suka faɗa kamar yadda yake cewa rabbi laushi ita a halatta Wa'iyya min min qabl ce da Allah ka so da ka kashe mu duka da su kafin mu zo nan gura amma yanzu idan na koma wajen bani Isra'ila na taho da zababbun su na je na koma na ce gaba ɗaya sun mutu babu su ba za su gaskata ni ba saboda haka annabi Musa ya dinga roƙon Allah subhanahu wataala ya dawo da su ya tashe su saboda zai haɗu da bala'i mai girma ya zaɓi mutum saba'in kuma ga su duk Allah ya kashe su zai koma shi kaɗai saboda haka shine Allah yake cewa kuma ba asnakum a karanta kuma ba asnakum min ba'di mautukun sai muka tashe ku bayan kun mutu la'allakum tashkurun da ku gode masa wannan shine ma'anar tashin da Allah subhanahu ta'ala ya musu ta yadda Allah subhanahu ta'ala ya tashe su ya girmama su ya zamanto cewa kuma Allah maɗaukakin sarki ya farfado da suke da yadda za su koma wajen mutanen su da Musa yake cewa a tuhuli kuna bi ma fa'ala sufa'u minna yanzu ya Allah sai ka halakar da mu saboda abin da wawaye daga cikin mu suka saboda haka kamar yadda muke gani Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana irin abubuwan da waɗannan mutanen suka aikata to irin su fa har yanzu haka sai yahudi da nasara don haka lallai yana daga cikin abubuwa da ya kamata mutane mu su yi taka tsantsan da su shine mutum ya yi taka tsantsan idan zai yi mu'amala da yahudu da nasara za ga mutanen idan suka hau mulki sai ka ji ya ce shi kwamarat ne saboda haka sai ka ga mai dafa mai abinci ma kirista ne ko kuma bayan hude ne ko wani abu makamancin haka amma su kirista idan suka hau ba wani musulmi da za ka ga yana kusa da su wannan yana daga cikin kurakurai manya-manyan shugabanninmu musulmai suke yi yanzu har a manya-manyan shugabanninmu waɗanda suka karɓi mulkin kai akwai wanda kukun sama arne ne akwai wanda likitansa arne ne wannan duk yana daga cikin kuskure Allah subhanahu wa ta'ala a surata al-imran yana cewa ya ladina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum Allah yana cewa la ya khabala kada ku riki wasu abokan zama wasu abokan shawara waɗanda ba daga cikinku ba waddu law suna fatan suna fatan ya zamanto cewa kun sha wahala saboda haka ba sa fatan ku ji daɗi don haka yana daga cikin kurakurai sosai har irin ya zamanto ga musulmi ya sanya mai magana da ya wuce a matsayin kirista ko kuma arani wannan duk yana daga cikin kuskure kuma abin da zai baka mamaki shine su ne isa idan kirista suka zama shugabannin ƙasa ba sa yin kwamaradanci irin yadda musulman suke cewa suna yi ko kuma su ce maka ai najeriya federal ce don haka ta haɗa kowa da kowa haka ne ta haɗa kowa da kowa akwai abubuwa na mukamai da dole za a ba kiristoci amma akwai mukamai waɗanda suke na kusa wanda bai kamata musulmi ya amince wa kirista akan wannan mukamai ba wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu kula kuma mu gane cewa irin yadda Allah subhanahu ta'ala ya halicci waɗannan bayi shi to haka fa suke har zuwa yanzu kuma ba kasafai suke canza ba insha Allah ta'ala a darasin da zai zo nan gaba za mu ci gaba da jin ni'imomi da kuma abubuwa da Allah subhanahu ta'ala ya yi wa Bani Isra'ila waɗanda yake tunawa mutanen yanzu domin su tuna ni'imar da Allah subhanahu wataala ya yi wa kakanninsu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya da alfahari Allah ya ba da shi ya ya yi ya shi Allah yana cewa riba ma'ana Allah albarkar da take cikin riba kuma yana sanya albarka a sadaka yana rainanta gaskiya in dai mutum ba a cikin larura yake wacce za ta kai shi ga halaka ko kusa da haka ba ya nisanci duk wani bashi wanda yake da alaka da banki wanda yake akwai kudin ruwa a ciki akwai jaiz bank wanda suna iya gina maka gida su kara ribar su akai wannan hanya ce ta shari'a wacce babu matsala a cikinta in mutum ya zama dole sai ya ci bashi to kamata ya yi ya ci bashi ta hanyar jaiz ba, amma ya nisanci cin bashi ta hanyar riba ta bankuna wanda suke amfani da budurwa na sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه أم سواء Allah ya la'anci mai cin riba Allah ya la'anci wanda aka wakilta wajen cin riba Allah ya la'anci waɗanda suka yi shaida a kan riba Allah ya la'anci wanda ya rubuta riban ma kaga ma'aikacin banki ma ya shiga ciki saboda haka wannan yake nuna maka cewa lallai in mutum ba tsananin larura ya ba ya waje bai nisanta wallahu ta'ala ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa waɗanda suka rayu waɗanda suka rasu waɗanda ma suka rayu Allah mu ɗaukakin sarki kuma ya kyautata namu ƙarshen gaba ɗaya duka kulluna nudin dinu haula haza mu duka fatan mu gaba ɗaya da wuce ya zamanto mun samu cikawa da imani ba duk wani fata na duniya bai wuce haka ba Allah madaukakin sarki ya ji kanta kuma alkhairan da ta yi na da'awa Allah ya sa ya bi ta a maganar ceto kala-kala da kashe-kashensa babu lokacin da za a iya yin bayani a kansa amma dai insha Allah ta'ala za mu jinkirta zuwa wani lokacin da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so ya ba mu dacewa ya sanya mu cikin waɗanda na sallallahu alaihi wasallam ya ce gajeruwa ce kuntu mana kana cikin kana cikin azzalimai ima ina cikin azzalimai shine ma'anarta ini man اهدنا wa هديت وتولنا man tawallaita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 اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا ووزع الوارث منا اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جسدك ومن يقين ما تقول به علينا مصائب الدنيا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا رحمه الا فرجته ولا الشهوات الدنيا هي لك فيها رضا ولك فيها صبر إلا قضيتها اللهم صل على محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم